alamu na daɗa nuna cewa 'yan najeriya sun ƙosa su fito rumfunan zaɓe su kammala zaɓukan da ba a kammala ba a lokutan zaɓukan da aka yi a can baya duk da yake ana cikin yanayin azumi lokacin da wasu al'amura ke da wuya ga jama'a. kun kana magana da abdullahi ma'azu a sake mun ɗau abin da mahimmanci turar da hukumar zaɓe ta ayyana ranar sha ga wata za a gudanar da wannan zaɓe muka shirya a tsaf wannan yanayi na azumi ba zai samu je komi ba domin kasantuwar za mu yi zaben dan majalisar tarayya da kuma ɗan majalisar dattawa kuma kasantuwar su hudu din duk da suke cikin takara kowannen su ya rika kowanne mun san da ya taka to za mu hito gobe tun da wuri-wuri domin bambanta zare da abawa insha Allah mun shirya za mu fito mu zaɓi yan mu da sanatocinmu ramadan ba zai hana mu hito mu yi zaɓe ba sunana muhammad mahi sokoto so babu shakka kamar yadda muka yi wancan zaben na farko muka hita muka zaɓi shugabanni waɗanda za su wakilce mu a matakai daban-daban haka ko gobe idan allah ya kai mu za mu hita mu yi tsaye domin ganin mun zaɓi shugabanni na gari waɗanda za su wakilce mu a matakai daban-daban to sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec ta ce har yanzu tana kan bita akan koke-koke da take karɓa daga 'yan siyasa akan abin da ya shafi rumfunan da za a gudanar da zaɓukan da yake wasu 'yan siyasa sun sha kokawa akan wasu rumfuna da suke korafin an saka ko kuma an cire daga zaɓukan da za a yi na kammala zaɓe. Kwamishinan tarayya na hukumar zaɓe wanda aka tura a Sokoto don kula da ofishin hukumar a jihar Manjojirar Modibbo alkali mai ritaya ya ce hukumar ta shirya tsaf kuma za ta fitar da tsarin sunaye na rumfunan da za a gudanar da zaɓen kafin ranar zaɓe. Amma political parties har yanzu da nake magana da ku suna kawo observation da complaint kuma dole ne mu tsaya mu ji su so shi ne muke adjusting abin da suka yi mu duba complaint sai mu yi review sai mu kar mu fidda na yanzu wani kuma ya sake kawo kuma maybe yana da reason da zai kawo shi yasa ba mu sake shi ba yana nan muna da number sai so muna so mu yi small meeting mu yi reviewing mu duba ko za mu yi adding ko mu yi subtracting based on the complaint ita kuwa rundunar 'yan sandan najeriya ta fitar da wani bayani dauke da sa hannun kakakinta a sokoto dsp sanusi abubakar inda ta yi wa jama'a kashedi daga saba dokokin zaɓe ciki har da hana zirga-zirga a lokacin da ake gudanar da zaɓukan hukumar zaɓe ta ce ita ma tana aiki tare da jami'an tsaro kuma ita ma ta yi kashedi ga jama'a akan bin dokokin zaɓe. waye yake kawo security din in ba mu ba so yan siyasa da kuma dukanmu mu faɗawa yaranmu da yan uwanmu don allah kasu ta da hankali kar su kawo wani rikicin da zai tada hankali don zaɓe ba du'o da afiya bane ba mutuwa bane so sha Allah security agency dukkansu kuma sun bani garanti cewa za su fita duk wanda ya kawo rikici no mata ko ɗan kaɗan ne za su kama shi jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta kasance jiha ɗaya kacal da za a gudanar da zaɓukan na kammala zaɓe a dukkanin mazaɓan 'yan majalisar wakilai na tarayya goma sha ɗaya da na 'yan majalisar dattawa uku yayin da a jihar kebbi wadda ita ma ke arewa maso yammacin najeriya za a kammala zaɓen gwamna da na ɗan majalisar dattawa ɗaya da 'yan majalisar wakilai biyu yanzu dai zaɓukan na gobe su ne ake fatar za su kawo ƙarshen kammala dukkanin zaɓuka da aka shata gudanarwa a wannan shekara ta 2023 Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.